Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ba da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Miwasmiti, ma'ana na yi nadama na marbuci a Aisha Aliyu Garkuwa, wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Nobels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin, ƙarƙashin jagorancin Abban Dausai. Sai wacce ta ɗauki nauyin kawo muku wannan labari, Aisha Maina Waziri, ta sadaukar da shi ga mahaifin aminiyarta, wato Sa'adatu Abubakar ɗanbarta Allah ya ji kansu ya musu gafara da dukkanin 'yan uwa musulmi baki ɗaya. Cikin mamaki ta kalli inda ta ɗan janye jini ne a gaba ɗaya a wurin lokaci ɗaya ta gano halin da 'yarta take ciki. Cikin ɓacin rai ta ce yanzu fi sabilillahi wannan wani irin rashin imani ne da tausayi. Komawa ta ta kama ta ta jinginar da ita jikin gadon. Tawal ta ɗauko mata cikin tausaya mata Allah sarki ummi har da ƙwallarta. Dan ta tausaya mata sosai. Mika mata ta yi ta shige toilet ta haɗa mata ruwan zafi ta fito. Ta tallabe ta suka shiga ita ta taimaka mata ta gasa mata jikinta. Sannan ta yi wanka. Suna fita ta taimaka mata ta zura mata dogon riga ta ce ta haɗa mata. Ti ta haɗa mata ta kawo mata bayan ta yi sallah. Kuma duk abin da take idanta a rufe yake sai kwalla da ke bin gefen idanta. Sai dai ɗan ƙara Sai ɗan ƙara dai ta ce ummi ba zan iya ba. Ba zan iya yin komai ba. Ummi ƙafafuna. Cikin rarashi ta ce ki shati Aisha za mu tafi asibiti kin ji ko? Da ƙyar ta shati ɗin kurɓa uku ta ce amai take ji ummi kam duk ta ji tsoron yadda take rawar sanyi. Usman ta kira ya zo ya kai su asibiti. Bayan sun ga bayan sun gama shiryawa Sadiya ta kuma kira su zo su tafi tare. Su biyu suka tallafe ta suka fito da ita a fala. Suka ci karo da Usman. Cikin tsoro da tausayi ya matso ta yana sista. Me ya same ki ummi? Mene ya same ta? Cikin ɗan ɓadda abin Sadiya ta ce, ba komai jiri ne ke damunta. Shi ko Yusuf sai yanzu jiri ya ɗan sauka, sai dai zazzaɓi kam na nan daram ga ciwo. ke waye da ƙyar shirya cikin riga da wando, farare tas. Turare kawai ya ɗan fesa ya nufi faɗin ummin cikin dauriya, don karshe kamar zai dare. A daidai lokacin da ya shiga a lokacin Aisha da ke hannun ummi, ta yi da jiki. Ta saki jikin Ummi gaba ɗaya suka nemi faɗuwa. A tsorace Ummi ta riko ta tana jijjiga ta. Tana Aisha, Aisha buɗe idon gishiko da sauri ya ƙara sagunsu. Cikin sunkuya da kai a ƙwayar ido a ɓoye ya tallafo ta jikin shi. A hankali Ummi ta zabe ta matsa gefe shiko cikin sanyi yake kiranta Aish. Amma ina sai ƙara sakewa ta a jikin shi. Lokaci ɗaya ta yi lugu da ido. A tsorace Usman ya ce amma Yusuf ta suma fa suma yi. Ummi ma matsota ta yi cikin tsoro tana Aisha buɗe ki? Duk sun ruɗe, Shuko Yusuf cikin fargaba ya ƙara tallafo ta ya rankwafo, ya zauna gabi da zingina da jikin kujera. Hannun shi ya sa ya tallafo kanta cikin kula ya ringa ɗan juya kanta yana Aisha ki buɗe idanki ki tashi kar ki yi min haka. I'm so sorry my habibti. Sadiya ce ta ɗebo ruwa da sauri da zo tana gashi Yusuf ka yayyafa mata. Ummi kuwa hassala ta yi tana, ai rashin imani ne wannan da ƙarfin hali. Ka ba mu yarinya mu tafi asibiti ka tsaya sakarci. Sarai ya san ummi haushinsa take ji shi yasa cikin ɓoye idon shi ya sunkuyo bakin shi ya manna kan hancinta ya ringa bata sa har zuwa dan wani lokaci. A hankali ta ɗan yunƙuro cikin ɗan tari da kuka tana wayo Hamma Yusuf dan Allah ka yi haƙuri na tuba. Ita kan ummi juyawa ta ta fita, shi ko Usman, ganin kallon da Yusuf ya mai ya shi fita yana ni ba ruwa na bari a harare ne. Cikin sanyi ya ƙara manna ta jikin shi gami da ƙara jingina da kujera. Cikin sanyi ya ce, Anti Sadiya, a ɗan haɗa min ruwan zafi to ta ce gami da juyawa ta kicin. Ita ko Aisha kai ta ɗago murya na rawa ta ce don Allah ma Yusuf ka yi haƙuri. Hannun shi ya sa cikin taushi ya share mata ƙwalla. Cikin ajiyar cikin ajiya zuciya ya manna bakin shi. Cikin rigarta ya ringa shafa cikinta yana sauke ajiya zuciya. Bakin shi ya manna kan kunnenta cikin sanyin murya ya ce, Aisha ki yi shiru kin ji? Na barki ba zan kuma abin da zai cutar da ke ba kin ji ki haƙuri kin ji? My dear sister. Shiru ta cikin jin kunyar shi ta manna kanta kan ƙirjin shi. Hannu ya sa ya rungumauta da kyau ya jingina jikin kujera. Ajiyar zuciya ya ringa saukewa ido ya limshi cikin manna mata kis a goshinta. Can kuma ido ya ɗan buɗe cikin ya mutsa fuska jin shigowarsu Adam da Ahmad don san bai san abin da zai takura mishi a muritan shi. Adam ne ya ɗan kalle shi a bakaice ya kuma juyawa ya kalli Ahmad da ido. Ya nuna wa Ahmad Aisha da ke lafa cikin ƙirjin Yusuf ɗin ya taɓe baki. Ya mika wa Ahmad hannu suka tafa suka ɗan kwashe da dariya. Adam ya ce Yusuf me ke damun ku? Cikin harara ya ce ciwon so ke mana daɗi. Ahmad ne ya ce to fa wato ciwon so ke muku daɗi. Sai suka kuma dariya. Kai ya jiyo cikin kalan Ahmad Arze yana biyaye har da kai, wato wannan yaya na zauren ya koya masa ido. Dariya Ahmad ya cikin salansa na sanyin rayuwa da yanayi ya ce a'a yayi ban ce komai ba, fata na a sha ciwon so lafiya. Haka dai suka ta yi wa juna siya Can Maryam da Usman da Sarabi'u suka shigo a tare. Gaba ɗaya kalan mamaki suka tsaya yi wa Yusuf. Rabi'u ya kalle shi a fakaice gudun masifa. Ya kuma ya fito Usman ya ɗaga mai gira aikuwa suka kasa aikuwa suka kasa tsare mamakin su. Rabi'u ne ɗan neman magana. Ya kalli inda suke cikin ɗaga murya ce ke Aisha tashi ki bani fon ɗina. Usman ko dariya ce ta kuɓuce mai. Shi ko Oga Yusuf kai ya ɗago fuska a murtuke watsa musu mugun kallo. Tuni Usman kam ya fice shi ko Rabi'u. Matsawa ya ɗanyi cikin haɗa fuska ya ce ni fon ɗina za ta bani zan tafi sukul ne. Ba za ta bayar ba, ya ba shi amsa a kubule. Juyawa ya fita cikin ƙunƙuni. Haka ya makale ta a falon ko a jikin shi. In ummi ta zo wucewa sauya ya kawar da kanshi. Har dai zuwa ɗan wani lokaci bacci ya ɗebe shi. Gana haka su Ahmad suka fice suna dariya. Suna bacci ne na ta shigo ta same su rungume da juna. Kallonsa ta cikin dariya ta wuce kicin gun Ummi. Cikin fara'a ta ce Ummi, yau kuma baccin a falon ki za a yi shi kenan. Ta fuska ta cikin takaici ta ce, yaro san baya jin kunyar mutane, ya zo ya tare min a falo. Bayan ya yi wa yarinya mugunta sannan ya tsare kar a kai ta asibiti. Dariya ne na ta cikin sanyi ta ce, ki ba wa yaro matarsa su yi komawarsu. Can su gama makale juna ba ki gan su ba bare ki rashin kunya ce. Ita ma dariya ta ɗanyi suka ci gaba da aikin. Ba su farka ba sai da suka yi baccin two hours sannan Aisha ta ɗan juya. Cikin sauri shi ma ya buɗe ido da sauri ya tallafe ta. Ya tallafa fuskar ta ya tsara mata ido cikin ido murya a narke ya ce I love you Amrita. Ki yi haƙuri, ban son wahal da ki. Na kasa control ɗin kaina ne. Baki ta ɗan tura cikin kawo da kai ƙara manne ta ya ɗaura bakin shi kan kunnenta. Cikin shauki ya ce ki haƙuri ki yafewa ma Yusuf ɗinki. Kafaɗa ta maƙale alamar a'a ƙara manne kirjin shi ya kanna ta cikin raɗa ya ce ba fa laifina ba ne laifinki ne. Kai na ɗago cikin alamun tabbata. Cikin alamun tabbatarwa ta kalle shi kira ya ɗaga mata gami da cewa iya eh, laifin ne don ke kika gigita ni kika haukata ni ke kika je da ni abin da ban taɓa ji ba ke ɗin ta daban ce ke dole ne in kasa sarrafa kaina don ke ɗin ta daban ce. Ƙara goga jikin da ya a cikin sanyin jiki ya ce Aisha kina da daɗin da ba zan iya zama da kishinki ba please kar karki nesa da ni. Cikin ajiyar zuciya ya limshe ido ya ce wallahi a duniya bayan Ƙur'ani ba abin da nake begen riƙewa kamar jikinki. Ina cin sanyi a raina a rayuwata da ruhina. Wallahi wani iri nake ji, bakina ne yake yi min nauyi. Ya ƙara sai magana yana ƙoƙarin tura kanshi a jikinta da sauri ta tallafo kanshi Ido cike da ƙwalla ta ce, Please Hamma Yusuf na tuba don Allah ka yi Wallahi ba zan iya ba. Ciwo jikina. Kai ya karya kamar margayin zakara. Cikin sakewar jiki ya ce sai an jima na soko. Kai ta sunkuya cikin yunƙurin miƙewa sai kuma ta saki. Sai ta saki ɗan ƙara da sauri ya miƙe kama ta ya cikin rawar jiki yana oh sorry Amrita. Amma Yusuf nan bai kyauta ba. Sun kuce ta yi sai ɗakin ummi kan gado ya jire ta. Kis ya manna mata a goshi. Cikin juya ido ya ce wallahi zan yi misin ɗinki. Don Allah ki zo ki kwana da mijinki. Ki ji ɗimina in ji ɗiminki. To kawai ta ce mai dan ta rabu da shi. Cikin salon sha'awa ya ce ki ringa shiga ruwan zafi akai-akai bari yanzu na kawo miki magani. To ta kuma ce mai duk idanta a rufe. Don kunyar shi da tsoron shi take ji. Har ya juya zai fita ya kuma dawowa hannun shi ya tura cikin rigarta. Ihu ta saki ya sauke a jiya zuciya ya fita. Ya sauke jiya zuciya ya fita yana cewa ki matso da wayarki kin ji nurin hayati ina kai kawai ta gyaɗa mai don gaskiya salon hamma Yusuf salo ne mai tsadar gaske. Yana fita ya ɗau mata magunguna da tek awe ga wasu kaji kasassu sai ƙamshi suke sai madara mai sanyi da lodin inibi da su mai sanyin gaske sai wasu kattun sai wasu kattun jakunkuna ya cika su tab da English wears da sleeping dress masu taushi da santsi da sulbi sai sweatless da atamfofi masu kyawun gaske, sai ‘yan kunne da sarka da abin hannu da zobe na zinare sai sheƙi da ƙyalli suke yi. Ga ki ɗin dallaliyar motar ta mai tsadar gaske, turarruka kuwa ba a magana duk ya haɗe su. A falo ya samu Aunty Sadiya cikin ɗan fara'a ta karɓi kayayyakin ta shishigar. Tana Yusuf wannan kaya haka? Na menene? Fuska a sunkuye ya ce, Anti na Aisha ne, ta yi bacci ne? Ita ce mai, tana mai zubawa kayayyakin ido shi kuwa ɗakin ya shige ya ɗan shafo fuskar da cikin sanyi ya tallafo ta. Magunguna ya ɗan tura mata a baki ya kalli gorar faro ya bata. Duk abin da yake yi tana ji. Sai ta ƙara limshe ido yana gamawa gyara mata blanket ɗin. Ya fice cikin kewarta. A ɗakin shi wanka ya zo ya kwanta sai murmushi yake. Yana alhamdulillah. San bacci ya kasa ɗaukar sa ba abin da yake tunawa sai daren jiya. Haka ya yi ta juyi sam ya kasa samun nutsuwa. Dole ya jawo fon ɗin shi ya ringa kira ba ta ɗaga ba. Gashi baya son ya je kar a ga salamarsa. Wurin test ya shiga a rayuwar shi bai taɓa ɗaɗara kan shi. Ba shi da lokaci wasu kalamai wai so ya tura wa kowa ba, amma ga shi yau ya zauce zai ɗan Amma ga shi yau ya zauce sai zantuka yake zubawa, da ƙyar ya samu bacci ɓarawo ya sace shi. Su kuwa a falon Ummi gaba ɗaya sun cika da mamaki, irin yadda Hamma Yusuf ya tsaya da kanshi ya tarkato wa Aisha irin waɗannan abubuwan da yake faɗan shi ya fi ƙarfin ya salance a gurin mace. Rabi'u kuwa tsakanin shi da Allah yake faɗa yana wallahi ni ma dole ne fa, dole ma kawai a samar min moto, in ba haka ba a yi bala'i, haka kawai a ce Aisha ma na jan ta. ni ina zare ido, ga Usman dai ya Ahmad ya baci. Abdul kuwa baba ya saya mai wato ni kam so koko. Dariya sosai suka ringa yi wa Rabi'u Usman gocewa ya sun yi canjin moto. Ita ko Aisha sai bin su da ido take yi, sai da Ummi ta zo ta kore su tukun. Ta sai da Ummi ta zo ta kore su sonan ta samu ta yi bacci. Anta Sadiya kuwa ta dage sai haɗa mata kayan gyara take yi. Kashe gari da sassafe Yusuf ya zo a falon ya samu Ummi. Bayan ya gaida ta ya miƙe ya nufi cikin ɗakin. Da sauri cikin haɗa fuska Ummi ta dakatar da shi cikin cewa kai dawo nan ina za ka je. Wai shin kai baka da tausayi ne? Na ce ma tana bacci. Ta da ita za ka yi kenan? Kai ya jinjina alamar a'a fuska a ta ce to wallahi ka kiyaye ni. Kai na ƙara ganin ƙafarka a nan. Ka bar ta ta ji da ta. Kana ji ko a ɗan tsorace ya ce to. Ummi dama magani zan bata. Kuma wai zan duba ta ne. Ta mai baki ta cikin yatsuna ta ce, gashi ni ban iya bada maganin ba ko? A ayyace cikin sanyi ya ce, ayya ummi don Allah bari na duba jikin nata. Ba za ka duba ba wallahi ka fice kawai. Ta ba shi amsa a fusace. Shi ko gaba ɗaya ya gama cika haka ya juya a dole ya fita. Yana fita ya kira ta har kusan sau takwas ba ta ɗaga ba. A falonsa ya zauna cikin damuwa ya rubuta mata test kamar haka. Assalamu alaiki ya sahibul kalbi fatan kin tashi lafiya ya jikin. Ya sauki ko? Ko har yanzu yana ciwo dan Allah Amrita ki kula min da kanki. dan mu samu ki ware dan wallahi na gaji da zaman takura Amrita. Daga yau zan fara mana shirin komawa dan in muna ƙasar nan za a kashe ni. Yanzu na zo ummi ta hana ni shiga Amrita ya za a yi. Ni da matata a hana ni ganin ki dan Allah ki zo gare ni. Wallahi ke kaɗai nake son a kusa da ni. Please, ki tausaya wa zuciyar Hamma Yusuf ɗinki. Don Allah ki zo gare ni don zuciyata na gasuwa da begenki. Aisha, don Allah ki tau. Dariya sosai Anti Sadiya take yi da ta test ɗin cikin tsokana ta miƙa wa Aisha. Karɓa dai tana duba tana duba ajiyewar ta cikin taɓe baki ita ko Sadiya. Haɗin wani gari ta dama da madara mai sanyi ta miƙa wa Aisha. Tana gashi shanye shi yanzu. kina shan wannan. Gaba Yusuf sai ya yi kuka cir da hawaye. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.